a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin alhaji muhammad indimi a dambuwa road a cikin garin maiduguri jihar borno a majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsir surat ibrahim a jiya mun yi shimfiɗa kafin shiga tafsirin waɗannan a wannan sura inda muka faɗi manufofi na wannan majalisi da kuma wato abin da ya sa a gaba na yada addini da karantar da al'umma a jiya na sha'afa in ƙara jaddada ta'aziyar rasuwar babban malaminmu ɗaya daga cikin jigajigan sunna a wannan gari waɗanda suka assasa da'awa ta sunna tun kusan shekaru masu yawa a baya tun muna yara ƙanana suke da'awa zuwa ga sunna shine alhaji abba sheikh abba aji wanda kusan rasuwarsa eh, sheikh muhammad abba aji rasuwarsa ba karamar asara ce ba ba ga wai mutanen birni kadai ba kusan duk musulmin najeriya ko ina sai da mutane suka nuna alhininsu aka ga alamun tashin hankali tare da mutane wajen jin labarin rasuwarsa muna fatan allah maɗauki sarki ya gafarta masa ya yafe masa kurakuransa ya sa masa ayyukansa na alkhairi a cikin mizanin sana da gobe kiyama ya alkinta zurriyarsa da 'ya'yansa da almajiransa mu kuma Allah maɗaukin sarki ba mu haƙurin wa rashinsa waɗanda suka riƙe wato aikinsa a bayansa Allah maɗaukakin sarki ba su juriya da hakuri wajen ɗaukan wannan nauyi Allah maɗaukin sarki ya kinsa musu hikima irin tashi wajen gudanar da al'amuran da'awa da kuma abin da ya shafi tarbiyyar al'umma suratu ibrahim alaihi salam a jiya mun yi magana akan jigon wannan sura abinda take karantarwa da tana karantar da irin abubuwan da surorin da suka sauka a makka suke karantarwa tana tabbatar da gaskiyar alkur'ani da kuma gaskiyar wanda ya zo da alkur'ani shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tare da kawo misalai na annaba wanda suka gabace shi da kuma yadda allah maɗaukakin sarki ya ɗora su akan abokan gabansu tana karantar da da cewa duk wanda ya ja da Allah to ƙarshe shine baya gani mai kyau shine ba zai ji da daɗi ba Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a ayoyin da suka gabata ya saukar da wannan alkur'ani domin a fitar da mutane daga cikin duhun jahilci duhun shirka duhun kafirci zuwa ga hasken imani to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ma arsalna min rasulin بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء يشاء وهو العزيز الحكيم نعم Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu aiko da wani manzo ba face da harshen mutanensa liyu bayyana lahum dan yayi musu bayani Fayo yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha sa'annan ubangiji ya batar da wanda ya so ya kuma shiryar da wanda ya so wa huwa al-azizul hakim ubangiji shine gagarabadau al-hakim gwani mai hikima ubangiji yana faɗar luɗufinsa da yayi wa wannan al'umma yayin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi ya aiko shi da alƙur'ani wanda kuma an saukar da shi ne da harshen larabci wanda kuma sunna ce ta ubangiji dukkan wani annabi da ya aika gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne da harshen mutanensa duk wani annabi da Allah ya aiko cikin wata al'umma cikin wasu jama'a to ya zo ne yana magana da harshen wannan jama'a domin wannan shi zai sa su fahimce shi su gane saƙon da ya zo da shi da in ba a gane saƙo ba ba a fahimci saƙon da ya ɗauko ba to hujja ba za ta tsayu ba hujja tana tsayuwa ne bayan ka fahimci abin da ita hujjar take cewa ubangiji baya kama ka da laifin abinda ma ba a gaya maka ka gane ba sai idan an gaya maka ka fahimta sannan ka bijire to a lokacin ne ubangiji yake kama mutum to yana daga cikin hanyar da za a yi maka bayani ka gane shine a yi maka bayani da harshen da kake fahimta a gaya maka da harshen da kake ji kake fahimtarsa Allah na cewa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya wato kama mutane da laifin bata bayan su hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai ya yi musu bayanin abin da ya kamata su gujewa sai ya bayyana musu abin da ya kamata su gujewa idan ya bayyana musu suka ƙi karɓar wannan bayani ko suka ƙi yadda to a lokacin kuma ubangiji zai kama wanda ya laifi don haka yake daga cikin ƙa'ida ta ahlus sunna ba ka cewa mutum mai laifi sai bayan ka kafa masa hujja kuma sai bayan ya fahimci hujja din shine iqamatul hujja ko bayanul hujja ko fahmul hujja sannan kuma da izalatul shubha ka gaya masa abin da kake so ka faɗa masa na gaskiya sannan kuma ya fahimta ka kawar masa da duk wata shubha to a lokacin da ya hujja ta tsayo a kansa idan ya zan da'awa ba ta je masa ba ko gaskiyar ba ta je masa ba ko bai santa ba saboda watakila ya tashi a garin da yake ƙauye ne babu ilimi sosai duk garin da babu ilimi to ƙauye ne ko da london ne ko da new york ce inda babu ilimin addini to ƙauye ne duk kuma inda ake da ilimin addini to birni ne saboda ka mutumin da ya tashi a inda babu ilimin addini babu malamai isassu waɗanda za su iya bayanin hujja to wannan mutum in yayi abu akan yi masa hanzari akan yi masa uzuri ba a cewa dan me kai kaza tunda ba a yi masa bayani ya gane ba don haka sai an bayyana wa mutum ya gane wa man yushaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda ubangiji yace min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ubangiji cewa wanda ya saba wa manzo sai ya ce min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shiriyar ta bayyana gare shi wato bayan an masa bayani ya gane to a lokacin ne zai gamu da sakamakon da ubangiji ya faɗa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira sai mu jibinta masa abin da ya ɗauka wato mu ɗora masa nauyin da ya ɗauka sannan kuma mu jefa shi cikin wutar jahannama mu kona shi da ita wa sa'at masira wannan makoma ta yi muni kwarai saboda haka sharaɗin ka yanke wa mutum hanzari shine ka yi masa bayanin hujja ɗin idan ya zan sabon shiga musulunci ne bai san akwai wasu abubuwa da aka farlanta ba watakila ya shiga musulunci amma bai fahimci sallah wajibi ba ce shi dai ya ga ana yi to amma bai ɗauka dole sai an yi ba wato kana iya yi kana iya bari to sai ya ɗau watanni a haka kafin wani ya yi masa bayanin cewa ai in dai ka shiga musulunci to wajibi ka yi sallah kuma salloli biyar sun zama wajibi a kanka to idan ka yi masa bayanin ya gane za a ce sai ya biya na watanni uku nan da bai yi ba ba a cewa sai ya biya shi saboda a wannan lokacin ba su zama farilla a kansa ba tunda ba a wajabci baya zama wajibi sai bayan ka fahimci wajibin ne tunda bai fahimci wajibi ba to a lokacin ba a cewa sai ya dawo ya rama su a lokacin da ya fahimta to a lokacin suka zama wajibi a kansa kamar ka aikata wani abu ne da zai ata maka azumi misali amma baka san cewa yana ata azumi ba sai bayan ka aikata ka ci to ai abin da kai azumin ka zai ya lalace to ba a cewa sai ka dawo ka biya wannan azumin kai a hakan yadda kai shi yayi kamar yadda adi hatim da Allah madaukakin sarki ya saukar da faɗar sa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum na kuma al abiyadu min al-khayt min al thumma atimmu siyama ila al Allah ya ce ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare min al na alfijir to abinda ake nufi ku ci ku sha har sai kun ga wato hasken alfijir ya bayyana daga cikin duhun dare wanda shi ake nufi da ayar to shi kuma tun da ya ji an ce alkhaitul abyadu kuma an ce alkhaitul aswad sai ya dauka igiyar ake igiya ake nufi sai ya dauko ta igiya sai ya saka a karkashin fulansa don haka da abincinsa kusa da shi sanda ya bukata sai ya ja abincinsa ya ci yana dauko igiyar nan yana dubawa wai zai ganta ko ba zai ganta ba cikin duhu yake ya ga zai ga zai ga igiyar na ko ba zai gani ba haka yi ta yi haggari ya waye taggara da ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ce masa ai ba haka ake nufi ba inna ma huwa bayadul fajr min sawadil layli ana nufin hasken alfijir daga duhun dare to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce je ka karama azumin ka ba bai ce sai ka rama azumin ka ba saboda yayi a wannan lokacin yana zaton daidai yayi yana mazatan zaton cewa aya aya alqur'ani ce ta bashi wannan hurumin ta bashi wannan damar hakanan mutumin da ya je arfa ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya dauko hajji amma kuma cikin yana sanye da kayansa na gida ya caba turare annabi ya gaishe ya ce kai ya haka ai ba a haka yasa shi ya cire wannan kayan ya shiga ihrami kamar da kowa yake yi yace ce wasu na fi hajjatika ma tasna'u fi umratika irin yadda kake yin umara haka za ka rika yi a hajji kaga ana annabi sallallahu alaihi bai ce je ka yanka kaza ba ko je ka zubar da jini ko zai ka yi sadaka saboda a lokacin da yake abin ya zaci cewa daidai ne saboda haka idan mutum yana tsammanin abin da yake daidai ne sai ya yi kuskure to ba a zuwa a ci kwalarsa da ya yi kuskure bayani za a yi masa to kuma daga baya in ya doge a sai ya yi abin da yake yi to a lokacin ne kuma duk matakin da ya kamata a ɗauka sai a ɗauka a kansa to haka shari'a take shi yasa annabawa sai Allah yake turo su da harshen mutanensu domin su yi bayani kamar yadda yace wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu saboda haka quraishawa watakila a cikin su akwai waɗanda suka rika ganin cewa dukkan littattafan da aka saukar wa banu isra'ila an saukar da su ne ba da larabci ba to dan menene shi ma alkur'ani ba za a saukar da shi da wani yare wanda ba larabci ba ya zama daidai da yaren littattafan da suka gabaci alkur'ani to allah maɗaukin sarki ya san cewa wannan maganar da suke faɗa ba har zuci take ba da za a saukar da shi da wani yaren ba larabci ba nan ma kuma da sun samu hujja walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun da za mu sanya da za mu sanya alqur'ani ba ajami wato a a gurin a yaren alqur'ani harshe biyu ne kawai daga al'arabi sai al'ajami don harshen da ba balaraban harshe bane to ba ajami ne saboda da ake cewa rubutun ajami to duk ba wani rubutun da ba na larabci ba ajami ne saboda ka za ga alqur'ani yana sanya abin da yake muƙabilin larabci shine ajami walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu sannan kuma dukkan wani yare wanda ba larabci ba to bai kai larabci ba kwarewa da azanci larabci shike da azanci da fasaha da babu wani yare da yake da shi shi yasa Allah ya ce da mun sanya shi a ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu da me ya hana ba za a kawo ayoyinsa daki daki ba wato me ya hana ba za a zo da ayoyinsa da arabi ba domin larabcin shi ne zai zama daki daki duk wani yaren da ba larabci ba to ba daki daki ba ne ba filla filla ba ne ba mai fasaha ba ne ba yare ne da za a yi a gane ba da wuri saboda ka alkur'ani shi ke da wannan shi yasa Allah yake cewa walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami Allah yana cewa nazala bihi qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ubangiji yace ka ce nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin shine mala'ika jibril ka ce shi ya saukar da wannan alqur'ani ala qalbika a bisa zuciyarka litakuna min munzirin Dan ka zamo daga cikin masu gargadi masu jan kunni bilisanin arabiyyin mubin da harshen da yake na larabci mubinin kuma mabayyani wato wanda yake ba'inun fi nafsihi kuma mubinun li ghairihi a karan kansa yare ne wanda yake filla filla daki daki sannan duk abin da zai bayyana kuma zai fito da shi baro baro zai fito da shi baro baro sai ce wa innahu la fi zubur awwalin sai ce walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamiyin a'jamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin da za mu saukar da alqur'ani ala ba'd al-a'jamin ga wani wanda ba balarabe ba fa qara'ahu alaihim yazo karanta musu alqur'ani da ajamanci ma kanu bihi mu'minin da ba za su yi imani ba wato cewa a saukar da shi da wani yaran ba shi zai sa su yi imani ba da kuma an saukar da shi wani yaran da ba za su yi imanin ba don haka shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma ga duniya gaba daya don haka wani na iya cewa to in haka ne me yasa aka ware larabci shine yaran da za a saukar da alkur'ani tun daga shi an ce illa bilisani qaumihi anan abin da ya kamata ka fahimta alqaumu daban al'umma daban munan duk al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne dukkan munan al'ummar sa ne amma qaumuhu sune al'arab in kama gada maka ce quraish quraishawa sune qaumuhu Allah ya saukar da alqur'ani da lugar su da yaran su domin su za su ji wannan saƙon su za su fahimce shi su kuma za su ɗauka su isar ga wanda su zo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai fita ya shiga ƙasar farisa da rom da sauran kasashe na afirka ya isar da wannan sako ba wannan al'ummar ta farko da ta saurari sakon ta fahimta ita ce kuma za ta ɗauki wannan nauyin ta fahimtar da da saura kamar yadda kasan san gyara abin da al'umma yana da alaƙa da gyara ɗaiɗaikun mutane in ka gyara ɗaiɗaikun mutane to wannan ɗaiɗaikun mutane ɗin kuma sai su gyara society su kuma society in suka gyara sai sauran al'ummomi da suke gefe da su to za ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da da alqur'ani ya zo da harshen larabci wanda shine harshen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan ɗaiɗaikun mutanen da ke tare da shi wannan ƙaumu ɗin al'ummar da take tare da shi su kuma wannan al'ummar su suka isar da wannan saƙon zuwa ga sauran ga sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya don haka kaga ashe anan tarjama ta shigo abinda ake cewa tarjama wato fassara yare zuwa wani yare daban wannan ta sa malamai suka yi ittifaki cewa ana iya fassara ma'anonin alkur'ani zuwa ga wasu yarurruka don al'ummar wannan yaren masu magana da wannan yaren su fahimci mai alkur'ani yake cewa wanda ittifaki ne na malamai duka abinda ba zai yiwu ba shine ka ce za ka fassara gundarin alkur'ani alkur'ani ba zai fassaru ba a karan kansa sai dai ka fassara ma'anoninsa sai dai ka yi bayanin ma'anonin alkur'anin bayanin ma'ana ya sha bamban da bayanin kalma da kalma ba za ka iya kawo kalmomin da alkur'ani ya zo da su ba in kai amfani da su kai kuma wajen ka ce za ka fito da yaren da wannan kalmar ka kawo shi cikin yaran ka to sai zama gwaranci kuma kamar Allah ce da mata hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna libas kaga libas a larabci ana nufin sutura ana nufin kayan sawa to kaga sai ka ce hunna libasun lakum su manyan rigunan ku ne ko kuma su kot kot din ku ne <laughs> wa antum libasun lahu da ku kuma zannuwan su ne ko kuma me za a ce to kaga in ka tashi ka ce za ka yi wannan fasarar ba zai baka ma'ana ba kamar kalma ce za ta zo guda ɗaya kalma ce daya amma za ta zo a gurare daban-daban kuma duk inda ta zo da ma'anar ta daban in tubdu sadaqati fa ni'am mahi wa in tukhwa wa tu'tu al fuqara fa huwa khairul lakum sannan Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kalmar sadaka ta farko ita ce sadaka ta biyu gashi dai kalma daidai ce in tubdu sadaqati fa ni'am ma hiya sadaqat nan kuma Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara kaga dai kalmar sadaka sadaka ita ce ta zo amma kuma a farko ba ita ce ta biyu ba ta biyu zakka ake nufi ta farko kuma ana nufin sadaka ta taɗawu'i amma duk alkur'ani ya yi amfani da da kalmar sadaka alkur'ani na cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kitaban mawquta walau nazzalnahu fi qirtasin falau fi qirtasin falamasuhu bi laqalu نعم ولو نزلناه في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن, إن هذا إلا سحر مبين القرآن نفركو كتابا نفركو دا أبنجي يكي فدا آه قل إن بنا آه عفوا إن الله يكي تشوى آه إن, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا كاقا أنا كلمة كتاب تازو إن أنزلناه كتابا عربيا kalmar kitaban ta zo kitaban na farko daidai take da kitab ta biyu kaga in ka fassara ta kitab ta biyu da ma'anar littafi ta farko ma da ma'anar littafi to abin ba zai ba da ma'ana ba ta farko ana nufin kitaban ana nufin farilla farali wanda yake wajibi na biyu kuma ana nufin littafi kaga kalma ce guda ɗaya amma ta zo a gurare daban-daban kuma kowanne guri da ma'anar da ta zo da shi to haka alqur'ani yake dauke da irin wannan salak don haka zai yi wuya ka ce zaka fassara alkur'ani kai tsaye amma zaka zaka tarjama ma'anoninsa shi yasa zaka duk tarjamar da aka yi zaka an ce tarjamar ma'anonin alkur'ani ba za a ce kai tsaye tarjamar alkur'ani ba wanda kuma duk malamai sun yadda ana yin wannan wannan shine zai isar da saƙo zuwa ga sauran al'ummomi don haka za ga alkur'ani an fassara shi zuwa ga yarurruka ba iyaka an yi tarjamar ma'anoninsa zuwa ga yarurruka masu yawa kamar yanzu yaren urdu yaren pakistan da musulmin indiya shine yaren urdu yaren urdu akwai fassara alkur'ani da aka yi complete alkur'ani cikakken alkur'ani an fassara shi da sama wato akwai fassara kala-kala da aka yi sama da ɗari uku sama da ɗari uku kuma dukkanin shi da wannan yaren ne wannan ya yi wani ya zo ya ce shi ya ga akwai kurakurai ya sake yi haka a harshen jamusanci akwai wajen fassara da aka yi ta alkur'ani ya kai hamsin da biyar a harshen turanci akwai wajen sama da ɗari da arba'in da biyar a harshen farisanci da harshen taki kuwa akwai sama da ɗari kowanne daga cikinsu kowanne akwai sama da fassara ɗari wannan statistic wannan lissafi alƙalamin lissafi ne da da wani profesa da ake kira muhammad hamidullah ya bayar tun 1986 wanda kuma kullum shi da kansa yake cewa kuma kullum fassarar karuwa take don haka wannan yana nuna cewa ba wanda zai iya cewa ya kawo fassarar ma'anonin alkur'ani da shi kenan ya gama ba kuma wani wanda zai zo ya yi a bayansa shi yasa shi kansa tafsirin da larabci da ake yi kusan tun sanda aka fara rubuta shi tun zamanin Eh, ibnu jarir tabari da ya fara rubuta shi har zuwa gobe ba a daina rubutawa ba saboda haka akwai dubunnan littafai na tafsiri wanda da harshen larabcin ne amma an kasa kewaye dukkan wannan ma'anonin da alkur'ani ya kunsa saboda haka wannan tarjama din fassara din da za a yi ta ma'anoni ta isa ta tsayar da hujja akan wanda baya jin baya jin larabci don haka ba sharaɗi ba ne sai kowa ya ji larabci sannan hujjar alkur'ani za ta tsaya a kansa wannan ba sharadi bane ba za ka ce to ai an ce bi lisani qaumihi ni kuma ba harshe na bane a'a in akwai waɗanda za su fassara maka abinda ma'anonin alqur'anin abinda ya kunsa na ma'anoni zuwa yaranka to wannan ya isa ya tsayar da hujja a kanka baya buƙatar sai ka iya larabcin sannan hujjar za ta tsaye a kanka amma kuma wannan baya baya hana a ce dukkan wani wanda ya musulunta ya kamata a ce yana jin larabci shi yasa za mu ga magabata ma matsawa suke yi akan wajen batun koyon larabci suna ganin duk musulmi ma ya kamata iya larabci saboda wannan shine harshen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi shine harshen da aka saukar da alqur'ani da shi kai kuma ana buƙatar ka san me alqur'anin da yake faɗa mai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da ganin al'kur'ani ba za ka san wannan ba kuma sai ta hanyar larabci ashe kaga ba karamar yakan mu ake yi ba yayin da za a ce islamic studies za a koyar da shi da harshen da wani harshe ba larabci ba wannan kusan kutun gwila ce kitififi ne da makirci wanda 'yan mulkin mallaka su suka fara yin sa don a raba ku da alkur'anin shi kansa a raba ku da addinin gaba daya sai a ce mutum zai karanci musulunci amma da yaren bature zai karance shi kaga jami'o'inmu gashi nan an kafa a sassa waɗanda suke bayar da ilimin addini amma da harshen turanci sai ka ga farofesa ba zai iya maka jumla ɗaya ta larabci ba amma farofesa ne a islamic studies to kaga wannan farofesa ina ta yaya ka zama farofesa sai dai farfesu amma farofesa ba zai iya jumla ɗaya ta larabci ba akwai malami a jami'a wanda idan za ka rubuta in sa jarabawa idan kai bismillah wallahi sai ka da kai da larabci bari ka kawo aya kaga malami ya tsaya a cikin aji yana koyar da masu masters amma kuma an zo batun suratu tauba suratu tauba wai a suratu tauba ake cewa ko suratu tauba shi da ɗaliban suna ta kai kawo ana ta da balliya as-suratu tauba za a ce ko suratu tauba a ƙara alif da lam ko ka a ƙara ƙarshe aka yi ta musanyen maganganu shi da ɗaliban aka ce wanda a mai da shi arabic department su za su iya warware mana wannan matsalar ba za ta warware ba to kaga fi sabilillahi wannan cin mutunci ne ga shi addinin kansa a ce wannan shi zai koyar da shi zai koyar da tafsiri shi zai koyar da hadisi shi zai koyar da usulul fiqh da wani yaren sauraka ba shi da wani wani sos da zai iya zuwa ya duba ya ɗauko ya karanta wa ɗalibai sai abin da aka fassara masa shi ma da turanci don haka shi ma fassarar wasu yake ɗauka amma ba ya iya zuwa ga, ga, original source ya je tsotsuwar ta asali shi ma ya ɗauko ba zai iya zuwa ba to kaga wannan wannan ba ƙaramin tangarɗa ce ga shi kansa addinin ba kuma an yi haka ne don a karya shi addinin kansa wallahi dan a karya addinin aka yi haka a ce za a kairantar da kai tafsiri da usulul fiqi da mustalahul hadith amma ba da larabci za a koya maka ba da turanci za a koya maka saboda ka gama ana cewa ga kanan ka kai PhD gare ka ko masters gare ka ko degree gare ka a Islamic studies amma ba littafin arabiya da za a baka karanta wannan ci baya ne kwarai da gaske saboda haka ba zai yiwu a san addinin ba sai an karanci yaren addinin kamar yadda ka san kowane abu sai ka san yaran abin sanda za ka iya fahimtarsa zuba yadda za ka shiga harkar likitanci baka san yaran likitoci ba kuma ka iya fahimtar me likitanci dole sai ka san yaran da masu likitanci suke amfani da shi haka nan in za ka shiga harkar injiniyar sai ka san yaran masu wannan fannin to haka shi ba musulunci yaransa shine larabcin sai idan ka san shi ne za ka fahimce shi idan ba haka ba ko to za ka yi ta bankaura kana da gamza a cikin abubuwa da suke barna ne kawai sai zan mutum barnarsa wato tafi ya fi amfaninsa yawa Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai ga mutane gaba daya qul inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne zuwa ga Allah manzo ne gare ku manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya bashi alqur'ani dan yayi gargadi da shi ga duniya gaba daya duniyar nan ta mutane da ta aljanu har aljanu su ma suna karkashin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dole su bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan suka kauce wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to su ma suna daga cikin waɗanda an aiwa hisabi a ƙona wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama don haka hatta aljanu su ne as-saqalai hatta aljanu suna ƙarƙashin waɗanda Allah madaukakin sarki ya turo musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama abin nan ya zama manzo gare su ubangiji ya ba mu labarin yadda suka zo suka saurari alqur'ani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi suka koma suka kira mutanen su wa in sarafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya tawallu ila qaumihim منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin kaga ubangiji madaukin sarki ya gaya mana cewa aljanu sun zo sun saurari annabi sallallahu alaihi wasallama ilaika nafaran min aljinni muka karkato maka wasu jama'a na aljanu wasu jama'a daga cikin aljanu yastami'una alquran da suka zo suna sauraron alkur'ani falamma hadaruhu yayin da suka zo gurin da annabi yake karantawa qalu ansitu suka ce wa junansu ayi ku yi shiru ku yi shiru mu ji me yake faɗa ba qudiya wallahu ila qaumin munziri yayin da annabi ya gama karanta alkur'ani sai suka koma suna gargadi zuwa ga mutanensu ya da ajibu da'iyallahi ya ku mutanen mu ku zo ku ansa kiran mai kira zuwa ga Allah ajibu da'i Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim zai gafarta muku zunubanku sannan kuma zai tsare ku daga fadawa cikin azaba mai raɗaɗi. Allah ya faɗa mana قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد ولن نشرك بربنا أحدا kaga sun zo sun ji abinda da annabi sallallahu ya zo da shi sun kuma yi imani da shi don haka suna daga cikin waɗanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi zuwa gare su wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balag an yi mun wahayin wanda alqur'ani dan in gargade ku ku mutane da shi wa man balaga da duk wanda alqurani ne ya je gare shi to kuma gashi Allah ya gaya mana ya je ga aljanu saboda haka kaga suna ciki shi yasa ubangiji zai tsare su ranar gobe kiyama manzo bai zo musu ba ya ma'ashar aljin ya ma'ashar aljin wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunziruna liqa wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharratuhum al ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kaga a ranar gobe kiyama ubangiji zai kafa musu hujja cewa ya aiko musu da manzanni shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta yake karanta suratul rahman suratul rahman ubangiji ya yi magana a cikinta da mutane da aljanu shi yasa a ƙarshen ayoyi yake ƙarewa da bifabi ayi ala'i rabbikuma rabbikuma tukadhibani da waɗanne ni'imomin ubangijin ku ne ko halittu guda biyu kuke karyatawa halittu guda biyu su ne al'insu wal jin shi yasa lokacin da annabi yake karantawa sahabbai wannan sura suka yi shiru ba sa tankawa sai yake gaya musu cewa ‘yan uwanku aljannu sun fi ku iya ba da ansa su duk sanda na karanta musu wannan sura duk sanda na zo kan wannan aya fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban zasu ce ma bi shay'in min ni'amika min ni'amika rabbana nukazzibu wa lakal hamd za su ce ya ubangiji ba wata ni'imar da za ta sa mu karyata ka yace sun fi ku iya ba da ansa kaga kenan annabi ya karanta wa aljanu suratul rahman don haka saƙon annabi ga kowa ne mutum da aljan duka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir hadisin bukhari da muslim yake cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar babu wani annabin da aka bawa shi gabani na yace nusirtu bir ru'bi masirata shahrin وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة يتي أنبان أبوبوا غنابير والنباب وانا النبي أكباوا وانا أبوبوا سيني نصرت بالرعب مسيرة شهر an taimaka min an ba da nasara ta hanyar jefa tsoro cikin zukatan abokan gabana ta zarata da su tsawon tafiyar wata guda malamai suka ce an faɗi tafiyar wata guda ne a nan saboda ba duka abokan gabansa waɗanda suke kusa da shi suna gaba da shi tazarar da ke tsakaninsu ba tafi wata guda ba to Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu tare da cewa tsakanina da su akwai wata guda Wannan ya sa nasara a kansu sannan ya ce an sanya mun kasa duk ta zama ko ina ta zama masallaci wato gurin sujjada ne gurin yin sallah ne a guda idan ah, sallah ta riski ɗayan ku zai iya sallah duk inda ta kama kuma guri ne da zai iya taimama idan taimama ta kama shi sannan wa uhillat liyal ghana'im an halatta min ganima wato abin da ake samu bayan fafata yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba walam tahilla li ahadin qabli babu wani annabin da aka halatta wa ganima su idan sun ciwo ganima sai dai su aje ta wuta ta zo daga sama ta cinye ta wannan annaba wanda aka farlanta wa yaƙi kenan gabanin annabi musa babu annabin da aka farlanta daga annabi musa ne aka farlanta yaƙi ga mutanensa sai yake cewa watsaitu shafa'a an ba da ceto a shafa'atul uzma ceto babban ceto ni aka bawa sannan wa kana nabi yub'athu ila qaumihi khassatan kowane annabi ana tura shi zuwa ga mutanensa ne wa ana bu'istu ila nasi amma amma ni an turo ne zuwa ga kowa da kowa shine ma'ana inni rasulullahi ilaikum jami'a shi manzo ne zuwa ga kowa da kowa don haka lisanin kawai a anan da aka faɗa baya nuna cewa annabi annabin laraba ne kawai kamar yadda wasu suke kokarin faɗa wasu daga cikin marubuta na yan masu abin da yan ciranin addini orientalist waɗanda suke kokarin su ce annabi ai na larabawa ne kawai don Allah ya ce wa ma arsalna min rasul illa li lisanin qaumihi sun manta kuma da ayoyin da suke maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na kowa da kowa ne babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bi lisanin qaumihi Don wannan shi zai sa su fahimce shi su kuma sun fahimta su za su yada addinin zuwa ga ga waɗanda suke waɗanda suke ba ba larabawa ba kuma haka haka ya wakana a tarihi Allah ya ce fa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha ubangiji sannan ubangiji ya batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama wato batarwar anan ba wai tana da alaka da bayani bane wannan fa yudhillu baya da alaka da liyu bayyana shi yasa ma ya zo marfu'i dan a nuna maka jumla ce musta'nafa jumla ce sabuwa don bai yiwa a yi maka bayani dan ka bace sai dai a yi maka bayani dan ka shiryu don haka ba a ce fayudilla ba sai aka ce fayudillu birraf'i dan a nuna maka jumla ce musta'nafa sabuwar jumla ce fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha sa'annan ubangiji ya batar da wanda ya ga dama ya kuma shiryar da wanda ya ga dama wato ya batar da wanda yake da shirin ya batar da wanda yake da shirin ya bace wanda shi a zuciyarsa daman ya shirya wa kansa ne ya bace to sai ubangiji ya kyale shi kan batansa sannan wa yahdi man yasha wanda kuma yake da shirin ya shiryu sai ubangiji ya shiryar da shi wato ubangiji baya batar da kai haka nan sai bayan an yi maka bayani to kaga aka yi maka bayani a nan kai ne ke da zaɓi shi yasa ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa in ma kafura ubangiji ya nuna maka hanyar ya dora ka kan hanyar an ce da kai ga hanyar da zaka muka tsira to kaga anan sai a kuma a baka dama ko ka bi nan ko ka bi nan in ka zaɓi ka bi hanyar kwarai to sai ubangiji ya taimaka maka in ka zaɓi ka bi hanyar matacciya sai ubangiji nan ma ya kyale ka ka bi wannan shine ma'anar fa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha sai ya ce wa huwal azizul hakim ubangiji gagara ba daudi ya fi karfin kowa ba mai iya ja da shi sannan alhakim <coughs> mai hikima ne cikin duk abin da yake yi <coughs> ai haƙuri ina fama da mura alhakim mai hikima ne cikin abin da yake saboda haka akwai hikima ta ubangiji wajen ya aiko abinda ya aiko annabawa da harsunan da harsunan mutanensu akwai hikima babba a ciki kamar yadda akwai hikima ta ubangiji wajen ya batar da wanda ya so ya shiryar da wanda ya so haka duk abin da Allah ya yi to akwai hikima a cikin ta ba wanda zai cewa Allah me yasa kaza ya wakana duk abin da ka gani to wannan hikima ta ubangiji ce ta hukunta shi sannan Allah ya ce wala qad arsalna Musa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور kuma hakika mun aiko da Musa da ayoyinmu an akhrij qaumaka muka ce da shi ka fitar da mutanenka min adh-dhulumati ila an-nuri daga cikin duhai daga dufai zuwa ga haske wa zakkirhum bi ayyamillah kuma ka tunatar da su kwanakin ubangiji kwanakin Allah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin shakur lalle a cikin wannan akwai ayoyi likulli sabbarin ga dukkan wani mai yawan hakuri shakur mai kuma yawan godiya sai ubangiji madaukin sarki ya kawo kissar annabi Musa don ya ƙara nuna mana cewa dukkanin saƙonnin da ubangiji ya turo abubuwa ne masu kama ɗaya wato saƙon da aka bawa annabi sallallahu alaihi na ƙarshe bai saba da saƙon da aka bawa annabawan da suka gabata ba farkon surar Allah ya ce mana alif lamra kitabun unzil kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kaga wannan ita ce babban dalilin da yasa ubangiji ya saukar da littafin da ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama a fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske to sai ya gaya mana shi ma annabi Musa alaihi salam shi ma irin wannan sakon aka bashi shi ma abin da aka sa shi yake nan an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur kaga kenan sakonnin da iri ɗaya ne hatta kalmomin sai aka yi amfani da kalmomi masu kama da juna kalmomi iri ɗaya li tukhrija an akhrij sai aka ce minal zulumati ila nur can ma minal zulumati ila nur dan Allah maka hatta a cikin kalmomin ma zaka iya fahimtar cewa sakonnin iri ɗaya ne Allah ya ce wala qad arsalna Musa haqiqa mun aiko da Musa alaihi salam kamar yadda muka aiko ka mun aiki annabi Musa alaihi salam zuwa zuwa ga bani Isra'il bi ayatina da ayoyinmu da hujjojinmu da dalilai waɗanda suke ɗauke da nuna cewa shi annabi ne na Allah su ne waɗannan ayoyi guda tara walaƙad ataina musa tis'a ayatin bayyinat waɗannan su ne tis'a ayatin bayyinat ayoyi guda tara wanda ubangiji ya ya faɗi wasu a cikin suratul araf ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون كاغا أنا أنفد بيو السنين ونقص من الثمرات وبنجي يا جربيسو دفري sannan ya jarabe su da karancin abinci wato akwai fari na gaba ɗaya akwai kuma abincin shi kansa bayan an samu kuma ya zo ya yi karanci sannan ubangiji yake cewa fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru ana wa kanu qauman mujrimin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin ubangiji madaukakin sarki ya aiko musu at-tufana ruwan tufan ruwan tufan ba irin tufanan da ya cinye mutanen annabi nuhu ba a'a wannan ruwa ne ubangiji ya sake shi haka kawai ambaliyar ruwa ce za ta ta shiga tana bata gidajen mutane da dukiyoyinsu haka banu isra'ila suka yi fama da wannan wal jarada da ainihin fari wanda suka yi ta cinye amfanin gonarsu gashi ana karancin amfanin gonar kuma in an samu wadda ta tsaya sai kuma Allah ya turo fari duk suka zo suka cinye sannan fari suka cika musu gari komai ka duba fari ne wal qummala ya jarrabe su da kwarkwata duk tsaftar ka sai kai kwarkwata kaga wannan bala'i ne duk wankanka duk iya fele kyanka sai kai kwarkwata kaga tashi hankali kenan wal qummala wad da kwadi duk abin ka aje sai ka ka ka ka samu sun cika ko ka rufe kana buɗa sai ga kwado waddama da jini ka zo guri kawai ka aje abin abinci sai ka zo ka buɗa sai ga jini waɗannan suna daga cikin ayat ayoyi guda tara da Allah maɗauki sarki ya ba wa annabi Musa alaihi salam sannan ya bashi hannunsa akhrij yadaka أخرج يدك من جيبك تخرج أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وبنجي هننك a cikin hamatarka ka fito ko a cikin abin nan rigarka fi jaibika nan gaban gaban rigarka jaib shine nan wuyar riga ka sa hannunka a ciki ka fito da shi zaka ga ya fito yana haske kamar tocilan sannan da al'asa wannan sanda wanda Allah maɗaukin sarki ya bawa annabi Musa wanda ita ce ya jefar ta zama micijiya ita ce kuma ya daki abin da ita teku ya tsage gida biyu waɗansu ne tis ayatin bayyana da Allah maɗaukakin sarki eh, ya bawa annabi Musa alaihi salam waɗanda kuma dalilai ne da suke nuna cewa shi annabi ne daga Allah shi ne ce walaƙad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka muka ce da shi ka fitar da mutanenka minan zulumati daga cikin duffai ilan nur zuwa ga haske wa zakkirhum bi ayyamillah kuma ka tunatar da su kwanakin Allah kwanakin Allah anan malamai wasu malamai suka ce al-ayyamil khaliya fil umamil madiya wato kwanakin da suka wuce cikin al'ummomin da suka gabata waɗanda Allah ya halaka su mutanen annabi nuh mutanen annabi annabi hud mutanen annabi salih mutanen annabi shu'aib waɗanda Allah ya halaka su saboda sun yi wa annabawansu rashin kunya sun ƙi bin abin da Allah maɗauki sarki aiko annabawansu da shi ka tuna musu wannan wasu suka ce shine ayyamullah da ake nufi wasu suka ce ayyamullah ana nufin kwanakin da su waɗannan banu isra'ila suke cikin wahala suke karkashin ƙaharo na fir'auna suke cikin karkashin wulaƙanci na fir'auna ya tuna musu cewa ga halin da da suke ciki da suke ciki amma daga baya suka zo suka, suka, suka watsar da, da, da shari'a da annabi musa alaihi salam ya zo musu da ita shine ayyamullah din wasu malamai suka ce ayyamullah ana nufin ni'imomi da allah ya yi musu a baya to magana mafi inganci shine la ana nufin ni'imomi da kuma uqubobi wato azaba da ni'ima da da suka gamu da ita a da can sun gamu da azaba sun gamu da, da, bala'i ga fir'auna ya rika wahalar da su ya rika kashe musu ya'ya da abin da ya'ya maza ya rika bautar da su yana bai da 'ya'yansu mata kuma su zama kuyangi su zama masu hidima wannan azaba ce ka tuna musu kuma sai gashi Allah maɗauki sarki ya zo ya ya zo ya ba su wata ni'ima ya sanya su sun zama su ne sarakuna an fitar da annabawa da yawa daga cikinsu واذكر نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم to kaga wannan yana daga cikin tunatarwar da annabi Musa alaihi salam yake musu ku tuna ni'imar Allah da ya muku waja'ala fikum anbiya ya sanya annabawa da yawa a cikin waja'alakum muluka ya kuma sanya ku ku zama sarakuna wa kun ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya ba ku ni'imar da ba kowa ya ba ba gabanin ku duk duniya kafin ku bayyana kafin ku zo babu wanda Allah ya ba waɗannan ni'imomin shi yasa ubangiji yake tunasar da su wannan ni'imar ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin ku tuna ni'imar da na yi muku kuma na ba ku fifiko akan duniya gaba daya wato mutanen da suke zamanin ku duk na fifita ku akan su to wasu malamai suka ce wannan ayyam wannan shine ayyamul ladin wahalar da suke ciki da kuma abinda daga baya suka samu na ni'imomi annabi Musa alaihi salam ya rika tuna musu wannan wa zakirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin shakur lalle cikin wannan akwai ayoyi likulli sabbarin shakur ga dukkan wani mai yawan hakuri wanda idan bala'i ya same shi ya hakuri sannan shakur mai godiya idan idan ni'ima ta same shi kaga wannan yana nuna kenan ayyamul la din ana nufin bala'i ana nufin kuma kuma abin nan ni'ima tunda kaga a ƙarshen ayar aka ce sabbarin sabbarin yana da alaka da wanda bala'i ya same shi ya haƙuri shakurun kuma wanda ni'ima ta same shi ya yi godiya shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yake cewa inna amral mu'mini kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu wato abin mamaki ga al'amarin mumini al'amarin mumini ko da yaushe alkhairi ne gare shi idan abu mai daɗi ya same shi sai ya godiya wannan ya zama alkhairi gare shi idan mara daɗi ya same shi sai kuma ya haƙuri shi ma ya zama alkhairi gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walaysa zalika li ahadin illa li mu'min ba wanda zai zan ya samu irin wannan sai mumini sai Allah وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبنائكم أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعم الله maɗaukakin sarki ya ce wa iz qala Musa li qaumihi wannan yana daga cikin at-tazkiru bi ayyamin ladin tuna musu kwanakin Allah din yace wa iz wato ka ambata musu lokacin da Musa ya ce wa mutanensa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya muku iz anjakum min ali fir'auna lokacin da ya kubutar da ku ya tserar da ku daga iyalan fir'auna ya sumo da kum su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba wa yuzabbihuna abna'akum kuma suna yayyanka 'ya'yanku wa yastahyuna nisa'akum kuma suna kyale matan 'ya'yanku mata wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa cikin yin cikin haka gare ku akwai bala'i wato jarraba min rabbikum daga ubangijin ku azim wacce take mai girma wato wannan yana daga cikin ayyamul ladin da annabi Musa alaihi salam yake yi wa al'ummar sa da ita ubangiji madaukakin sarki yake cewa ka ambata musu lokacin da Musa yake cewa yake cewa banu isra'il ku tuna lokacin da ubangiji ku tuna ni'imar da ubangiji ya muku iz anjakum min ali fir'auna lokacin da ya tserar da ku daga iyalan fir'auna anan an ce iyalan fir'auna ko mabiya fir'auna duk da cewa abinda duk suka yi na azabtar da muminai ko na azabtar da banu isra'ila sun yi shi ne da da izinin fir'auna amma sai aka dangana abin zuwa ga su mabiya ba ce iz anjakum min fir'auna ba kun su al'azab me yasa ba a dangana laifin zuwa ga fir'auna ba aka dangana shi zuwa ga mabiyansa shi daman kowa ya san shi mai laifi ne ko a faɗa ko ba a faɗa ba ko ba a faɗa maka ba ka san fir'auna da ya sa a je a kama maza ‘ya'ya maza a yanka a ƙyale ‘ya'ya mata a kama banu isra'ila a bautar da su kowa ya fahimci cewa fir'auna mai laifi ne to amma watakila wani zai iya cewa to ai su waɗannan 'yan sandan nashi da sojojin nashi da mabiyansa da yake sawa su suna da uzuri su ai sa su aka yi to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai bai jingina laifin zuwa ga fir'auna ba dan wannan ba a shakka a kansa sai ya jingina laifin zuwa ga wanda watakila wani zai shakka an gane ko sai ce ala fir'auna sai ce ala fir'auna don idan iyalan wato dangin nashi ko kuma a ce mabiyansa idan har sun zama masu laifi to kaga ai dole shi ma a yadda mai laifi ne idan har za a yadda su mabiyan su kansu masu laifi ne to dole shi ma a yadda mai laifi ne amma ta yi a yadda shi mai laifi ne su kuma a yadda ba su da laifi an gane ku, to wannan shine hikimar ambatan abin a jingina wa ala fir'auna ba a jingina wa fir'auna ba don haka idan mutum ya sa wani ya kashe wani wani ya sa wani sai ya kashe shi in aka tashi aka tashi kisasi za a kyale wanda ya kisan a ce wanda ya sa za a kama babu shakka wanda ya kisan za a kamo sannan wancan ma da ya yi umarnin kisan shi ma a kamo shi saboda ka ba a tilasta ma wani a ce kashawa ne ka kashe shi kuma ka ce tilasta ta aka yi don haka babu ikirayi a cikin kisa mutum bai yin kisa ya ce ya ce ai tilasta min in yi kisan aka yi an ce in ban yi ba ne za a kashe ni saboda ai ran ranka bai fi nashi ba kai yanzu saboda ka kubuta da naka ran ne yasa ka kashe shi wanda kuma kai ranka bai fi nashi a gurin Allah ba saboda haka ba ka da hujjar da za ta sa ka kashe wani saboda wai an ce kashe shi ko an ce in baka kashe shi ba za a kashe ka wannan baya zama uzuri baya zama hujja Allah ya ce ku tuna lokacin da muka tsirar da ku min ali fir'auna ni'imar Allah da ya muku lokacin da ya kubutar da ku min ali fir'auna daga mabiya fir'auna ya sobo da kun su al'azab suna ɗanɗana muku mummunan azaba wa yuzabbihu da abna'akum kuma suna yayyanka ƴaƴanku mata ƴaƴanku maza kaga anan sai aka ƙara wata wawun wa yuzabbihuna wanda a cikin suratul baqara ayat ta zo irin wannan wa idza jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna babu wa yuzabbihuna sai aka ce yuzabbihuna a cikin suratul araf yuqattiluna maimakon yuzabbihuna yuqattiluna shi ma kuma babu babu wau amma anan sai aka samu ƙarin wata wau to kawai da muka faɗa jiya dukkan wani harafi da zai zo a cikin alkur'ani to da wani dalili zai zo baya zuwa haka kawai ba za ka zo ka ce waccan aya ta cikin suratul baqara daidai take da wannan ba duk da cewa gashi anan an kara wayu zabbihuna wa yuzabbihuna nan adafi ne wato an yi adafin yuzabbihuna akan yasumuna can kuma babu adafi can badal ne a ka'idar larabci can badal badal ake ce masa ayar bakara tana nuna cewa yasumuna kum su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunan azaba mummunan azaba ɗin ita ce aka fassara maka aka yi maka bayaninta yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum shine fassarar kun su al'azab wato kamar ka ce menene kun su al'azab din sai aka ce maka yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum an gane ku saboda haka a bakara wannan yuzabbihuna tafsiri ne bayani ne ake yi na kun su al'azab amma a nan da aka kara wau sai ta zama wa yuzabbihuna zaman kansa yake kun su al'azab zaman kansa yake ana ɗanɗana muku mummunar azaba kuma ana yayyanka 'ya'yanku kaga shi yayyanka 'ya'yan shi ma wani abu ne mai zaman kansa akwai azaba mummuna da ake gallaza muku sannan kuma tare da ita akwai yayyanka 'ya'yanku can kuma an shigar da yayyanka 'ya'yan naku cikin azabar shi yasa ba a kawo wawun ba saboda kun ga anan an fito da yayyanka 'ya'yan daga cikin ya sumo na kun so al'adabi don a nuna cewa babban laifi wato shi ne mafi girman abin da fir'auna da yawa banu isra'il shi yasa aka waro shi ba a bar shi cikin kalmar ya sumo na kun al'adab ba aka waro shi aka bashi cin gashin kansa aka ce wayu zabbihuna abna'ikum wannan waudin ita ta bashi cin gashin kansa da babu wannan waudin sai ya shiga karkashin ya sumo na kun so al'adab kamar yadda yake cikin bakara wa fi Bala bala'un rabi rabbikum azim yaushe ne fir'auna ya rika yi wa banu isra'ila irin wannan kafin aiko annabi Musa ko aiko annabi Musa to akwai asar na Abdullahi dan Abbas da yake nuna cewa fir'auna ya yayyanka ya'ya maza tun kafin ma aiko annabi Musa yana na cikin tafsirin ibnu Jarir at-Tabari asar ne zuwa ga Ibnu Abbas kuma sansalarsa tana da kyau sannan alqur'ani kuma yana nuna cewa bayan an aiko annabi Musa salam fir'auna ya yi wannan bayan aiko annabi Musa salam da Allah ke cewa wa qala وقال الملأ من قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون kaga bayan an aiko shi ma har an fafata da masu tsafi an fafata da su sun annabi Musa ya kai su ƙasa sun yi imani da annabi Musa a.s. sai 'yan gaban goshinsa sai su karkacewa a tazaru Musa wa qaumahu li yusidu fil ardu wa hatak. Za ka kyale yanzu annabi Musa shi ne tafi ya ci gaba da barna a bayan ƙasa ya kyale kai ya kyale abubuwan da kake bautawa ko a wa kawai wa hatak ya barka ya bar bauta maka shine sai ci qala sanu qattilu abna'ahum bal za mu kakkashe 'ya'yansu maza wa nasta'in azisa'uhum mu kyale ƴaƴansu mata wa inna fawqahum qahiruna mu mun fi karfin su to kaga wanda yana nuna cewa bayan aiko annabi Musa eh, fir'auna yayi wannan kamar yadda a wani guri Allah madaukakin sarki ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtu abna'a alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaydu kafirin illa fi dhalal kaga ubangiji a nan yake cewa lamma ja'ahum bil haqqi min indina kaga bayan zuwan sa kenan bayan ya zo musu da gaskiya daga wajenmu qalu sai suka ba da shawara suka ce uqtulu abna alladhina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani tare da shi kaga kenan bayan aiko annabi Musa alaihi salam fir'auna yi irin wannan saboda ka tayo da da farko yayi abin ya tsagaita bayan kuma Allah ya bayyana annabi Musa alaihi salam sai ga cewa to ya ci gaba da gallazawa banu Isra'ila ta wannan hanyar don haka shi alqur'ani bai faɗi wato yayyanka banu Isra'ila ƴaƴan banu Isra'ila gabanin aiko annabi Musa ba sai bayan aiko shi alqur'ani ya faɗa amma mun samu asar da Abdullahi dan Abbas wanda shine zai hana mu mu ce watakila abun bai faru ba Allah ce wa yastahyuna nisa'ahum nisa'akum kuma suna kyale ƴaƴanku mata da rai wataƙila wani ya tambaya ce to shi ma wannan bala'i ne shi ma wannan bala'i ne kamar yanka ƴaƴa yake a kyale ai wannan sai zama ni'ima ce a kyale ƴaƴan mata to shi kansa bala'i ne saboda kyale su da rai da za a yi za a kama su ne a kai su gidan fir'auna su yi bauta kaga kyale su da rai din ba dan a kyale su da rai cikin yancin su ba a kyale su da rai ne don a bautar da su saboda kaga wannan shi ma yana daga cikin bala'i shi yasa ubangiji ya ce fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin haka akwai babban bala'i daga bala'i gare ku daga ubangijin ku. an ce daga ubangijin ku domin a nuna cewa duk abin da ya same ka daga Allah yake don haka kai abin da za ka yi shine kai hakuri shi yasa annabi musa alaihi salam ya ce istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ku dai ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so wal aqibatu lil muttaqin kuma ƙarshen kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in